assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba biyar ga watan rabi'in al'awwal hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar. wannan shine kasan na ɗaya daga cikin jeran giyan karatuttukan karatun littafin kitabu shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al-ajuri kamar yadda za mu zo da izinin allah mai tarihin mawallafin wannan littafi ya rasu hijira na da shekara 360 wanda su suna kusa da bakin maganin allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi kuma kamar yadda muka sanar da 'yan uwa da izinin allah za mu bi sharhin littafin azzari'a ne ila bayani maqasid kitabi shari'a na fadilati Sheikh alama allama Rabi' bin Hadi Umair al-Madakhali wanda shi Rabi'ul Madakhali shine ra'isu qismus sunna bil jami'ati islamiyya bil madinati munawwara sabiqan da shine tsohon HOD na tsangayen karantar da sunna a jami'atul islamiyya da ke madina allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi ba za mu ce komi ba dangane da wannan littafi na shari'a da kuma wannan sharhi na azari'a da za mu rika ɗibo wasu abubuwa a cikin shi sai sanda muka nutsa muka kutsa cikin littafin kwaji mai malamai suka faɗi kan littafin kuma hakikanin gaskiya wannan littafi na a shari'a a sheikh muhammad awwal adam albani zaria shine wanda ya sa shi daga ƙarshen rayuwan shi domin ya ankarar da al'umma ire-iren waɗannan miyagun aƙidu da suke faruwa saboda mutane su yi taka tsantsan kuma su fahimci aƙidansu ta musulunci allah maɗaukin sarki ya samu dace mun ɗauko muƙaddima wannan littafi na azzari'a domin ya zama shi ne matakin farko na shimfiɗa da sharan fage game da wannan littafi da za mu karanta na azzari'a abu na biyu shekul albani lokacin da yake karatun wannan littafi bai ɗauka ba to amma mun ga dacewa wannan littafi ya zama an yi rikodin ɗin shi don mutanen da za su fa'idantu a baya da kuma garuruwa na nesa su ma su amfana da wannan alheri da ke cin wannan littafi na shari'a sannan malam ya shiga cikin littafin amma bai nisa ba hadisai talatin da wani abu ya karanta kaɗai a cikin littafin to wannan ya sa maga cewa mu komo baya a karanto littafin tun daga farko saɓanin sauran littattafan da yake karantawa da irin matakan da muka ɗauka wajen ci gaba daga daidai inda shi ya tsaya ɗin misali inda ya tsaya a karatun littafin sayahu muslim da littafin sharhu sunna na bagawi da sauran littattafan da yake karantawa duk daga inda ya tsaya daga nan aka ci gaba ina fatan mun gane tamanin littafi mun ga dacewa na cewa lalle a faro shi daga farko saboda fa'idan da ake son a cimma na karatun wannan littafin na biyu sauran littattafan da muka ce za mu karanta irin su hikmatun mina tarih da kuma atibin nabawi da sabilin rashad waɗannan littattafai su ba daga farko za mu fara su ba daga inda malin ya tashi ya kwana daga nan mu ma za mu tashi mu ci gaba ko ƙila allah maɗaukin sarki ba mu dama da iko na iya ƙara sawa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce muqaddimatun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa shahida ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika bihi wa tawhidan wasalatu wasalamu ala abdihi wa rasulihi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman mazida Wa'ala alihi wa sahabihi alladhina sabaqu sabaqan ba'ida wa ala tabi'ina lahum alladhina salaku sabilahum tahayyaran wa tasdida amma ba'du lakattarka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ummatahu ala mithlil baida lailuha kana hariha فقبضه الله تبارك وتعالى وأمر هذه الأمة واضح مستقيم babban malami rabe almadakal ya ce dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah allazi arsala rasulahu bil huda wanda shi ne ya aiko annabin shi da shirya wa dinil haq da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu ala kulli saboda ya buwa yadda wannan addini akan addini baki daya ma'anan wannan shine Allah madaukin sarki shi ya aiko annabi Musa kuma ya aiko annabi Isa wanda su ne ake da ƙurƙushin jin labarin wani ɓangare na addinin da suka zo da shi to amma an gurɓata addinin an lalata shi to da allah maɗaukin sarki yake nufin shafe waɗannan addinai to sai aiko manzon allah da wannan addini domin ya buwa yadda wannan addinin akan sauran addinai baki ɗaya a danne su kuma haka allah maɗaukin sarki ya yi sakamakon waɗancan addinai sun gurɓata an lalata su sai allah maɗaukin sarki ya aiko annabi da wannan addinin da yake shiye daidai kuma ya dace da rayuwan dukkanin ɗan adam a doron ƙasa wakafa billahi shahida allah maɗaukin sarki shine mai shaida a kan haka sannan kuma mai shaida akan bayi da ya zama lalle su kudurce wannan addini domin su samu tsira wa ashhadu Allah ilaha illallah mala yace ina shaidawa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan la sharikala kuma ina shaida lallai Allah maɗaukin sarki bai da abokin tarayya ikirarin bihi ina tabbatar ma Allah da haka wa tauhidan kuma yana ta Allah a matsayin shi kaɗai ne wanda bai cancanci tarayya da kowa ba wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi muhammad tsira da amincin allah su tabbata ga bawan shi kuma annabin shi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman mazidan tsira da aminci wanda kullum ƙara ƙaruwa take kuma tana ƙara samun ƙarfi da aminci Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da haka ga annabin rahama wa alihi tsira da amincin Allah su tabbata ga iyalan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi alladina sabaqu sabaqan ba'idan waɗanda sun tsere ma al'umma tserewa mai nisa wanda babu wanda zai cin masu wa'alar tabi'i na lahum kuma tsira da amincin nan ya tabbata ga waɗanda suka biyo bayansu alladina salaku lahum wanda suka bi ta farkin waɗancan bayan Allah na ƙwarai ta hayyuran suka kirdadi wannan tafarki na sahabbai watas didan kuma suka bi abin a bisa tsari na kwarai ba tare da wuce gona da iri da kuma kaucewa ba amma ba'adu mala ya ce bayan haka wani ita ce shimfida da sharan fage da malar rabi'u ya yi sai dai kamar yadda muke ambatawa abin da ya fi dacewa shine ga duk marubuci in zai yi magana zai fara jawabi hudu ba ce ko menene to ya fara da hudu batul haja to amma ka fara da wani abu wanda ba hudu batul haja ba ba mu ce bai yi ba amma yi da hudu batul haja da annabi ya kuma ya karantar wannan shi ya fi za ka ji malamai sun yi amfani da nagartattun kalmomi ingantattu masu kyau to amma farawa da abin da annabi ya fara kuma ya karantar da sahabbai ina ganin kamar ya fi ko amma nan ɗin ba ya yi allah maɗaukin sarki ya samu dace mahala ya ce laƙadar taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu ala bai baida hakika annabin rahama ya bar al'umman shi a bisa saiti da tsari da addini a bisa haske fariƙar lailuha ka hariha daren wannan addini to kaman yinin shi ne yadda yini yake da haske haka daren ma ke da haske faƙabadahu Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran annabi addinin yana cike da haske da walwali da alkhairi wa amru hazil umma har zuwa sanda Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran wannan al'umma to ya ɗauki ran wannan annabi ita wannan al'umma nashi suna waduhun mustaqim al'amarinsu a fili yake a sarari yake kuma kan tsari da saiti yake kun gane wannan bayan da mala yake annabi ya tsara addini ya tsara al'umma ya fitar da komai cikin saiti sai ya zama al'amarin al'umman yana kan waduhul mustaqim komai nasa a sarari a fili yake babu abin da yake cikin duhu babu abin da ba a fahimta mala yake cewa falabisat ala hadha haka al'umma al'amarinsu ya doge a kan haka ma sha Allahu laha an talbasa gwargwadon tsawon lokacin da Allah ya nufi al'ummansu tsaya a bisa tsari kyakkyawa sun maja a hama kanar tu'ad sannan ana nan ana nan abin da ya zama an yi alkawarin zai faru ga wannan al'umma sai gashi ya zo faftaraka ahaluha shi'an wa ahzaba sai aka waye gari waɗannan al'umma sun karkasu sun rarrabu jama'a jama'a ƙungiyoyi lokacin da annabi ya rasu ya bar al'umma wa amur hazihil umma wadihun mustaqim a fili yake akan tsari akan saiti lailuha kana hariha komi nasu tsab yake ba abin da ya faru ga al'umma na rabuwa da ɗaiɗaicewa da watsewa komi yana tafi a bisa yadda annabi ya bar al'umma har zuwa lokacin da al'amarin da allah maɗaukin sarki ya nufi zai faru ga al'umman nan wanda aka alkawarin zai zo sai gashi ya zo da annabi ya ce yahudu sun kasu gida saba'in da biyu saba'in da ɗaya nasara sun kasu gida saba'in da biyu ya ce al'ummata za su kasu gida saba'in da uku ya ce dukkaninsu ‘yan wuta ne sai ɗaya kenan karkason yahudu saba'in da ɗaya wuta karkason nasara saba'in da biyu wuta karkason wannan al'umma saba'in da biyu wuta ɗaya ce gyal zata ta je aljanna ita ce wacce take kan alal mahajjatil baida lailuha kana hariha wacce take kan al'amrul wadihul mustaqim take kan al'amari fari kar wanda ya tsayo ya dire a bisa tsari na hakika kuna fahimtar wannan da kyau ko kinan wannan yana da matukan mahimmanci cin da gashi wani alkawari ne aka yi na cewa da wargajewan al'umma yana tafi kuma ya zo ya zama wajibi a tsayu a fayyace ba al'umma irin wannan rikita-rikita don mutum kar ya fada cikin waɗancan karkasuwa na 'yan wuta allah maɗaukin sarki ya samu dace shi ne ce faftaraka ahaluha ana nan sai waɗanda suke kan wannan addinin sai suka rarrabu shi'an wa ahazaban suka zama ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a yarmi ba'aduhum ba'adun bidalala sashinsu ya rika jifan sashi da cewa suwa na batattu ne wal wasu suna kafurta wasu illa marrahim Allah kaɗe waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ji ƙai su ne waɗanda ba su faɗa wannan tarkon bala'i ba min mastamsaka bima kana alaihin rahinil awwal su ne waɗanda suke riƙe da tafarkin 'yan mazan jiya waɗanda su gabata da kyautatawa min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sahabban annabi waɗanda suka tsaya kan wannan tafarki su ne kaɗai ba su faɗa daban bala'i na ɓatar da al'umma da kuma kafarta su ba mala ya ce wa min fadlillahi azza wa jalla ala hazihil umma yana daga cikin gamdakatar da falalan da Allah maɗaukin sarki ma wannan al'umma wa rahmatihi da kuma jin ƙanshi an abqa fihim hadhihi ta'ifa ta yadda Allah maɗaukin sarki sai ya wanzar da waɗannan tawaga waɗanda ba su ga duniyan kafurta kowa ba mun gano wannan da kyau ko ba su ɓatar da kowa ba ba su ƙirƙiro abubuwan da za su zame ma al'umma bala'i ba التي تدعوهم إلى الخير الذي kana alayhi نبيها صلى الله عليه وآله وسلم wannan tawaga sune waɗanda suka tsayu wajen kiran sauran al'umma su komo zuwa ga alherin da annabin su ya bar su a kai waɗancan karkasuwa waɗancan ƙungiyoyi waɗancan ɓangarori su kuma su tafi ko kuma ku zo ku zauna akan addinin da annabinku ya bakko akai wa ashabihil kiram da kuma sahabban shi masu girma wata amurhum bil ma'arufi min al aqaid suka rika umarninsu da bin abin da yake shine mai kyau na aqida wal aqwal suna umurtansu da kyakkyawa daga cikin zantuttuka wal a'mal da kuma ayyuka nagartattu watan anil munkar sannan suna hana su miyagun abubuwa min muhudathatil umur daga cikin abubuwan da aka kirkiro marasa kyau a duniya a cikin addini a cikin rayuwa a cikin mu'amala wama yakrahu Allah subhanahu wa ta'ala da irin abubuwan da Allah madaukakin sarki baya so wa kuma Allah yana fushi da irin abubuwan to suna nuna masu wannan yana daga cikin sakhatun lahi to ku bar shi min jami'i shirur daga dukkanin matakan sharruri kun gane wannan ita wannan ta'ifa al-mansura wanda annabi ya ce la yadurruha man tarakaha wala man khazalaha duk wanda zai tawaye ya bar su ko ya samu matsala da su al'amarin su ba zai cutu ba kwata-kwata to su ne kaɗai waɗanda suka tsaya wancan guguwa na bala'i bai ci su ba kuma su ne waɗanda suke kiran al'umma cewa a komo kan mahajjatul baiza a komo kan alwadihu sirat almustaqim a bar dukkanin wani tarkace da duk wani tarkatarka a tsaya a bisa tsari na addini tsari na musulunci da al'umma za su wanzu a kan shi ina fatan kun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu faƙamar hazil umma malai ce sai wannan al'umma suka tsaye malai kurfa kofan nan kun gano wannan da kyau ku malam dan Allah tsare-tsaren da muka ku bashi yadda muka tsara bude kofan nan dan Allah kuma malam ka yakin da aka saka jima mun gano wannan da kyau ku mahala ya ce faƙamar haji ta'ifa bima wajaba alaiha minan nasiha sai aka samu wannan ƙungiya ko wannan tawaga ko wannan al'umma sun tsayu a kan abin da aka tsaida su aka yi na nasiha wal bayan da cikakken bayani ga al'umma wa ikamatul hujja alal mu'anidin suna tsaida hujjoji gamsassu ga waɗanda suka kauce suka tsaurare ma Allah min ahalil bida daga cikin waɗanda suka ɗauki bida'a wato guyan da kuma karkacewa da fanɗare ma addinin Allah fa munzu zaharatul bida mala yace tun lokacin da bida'a ta faru cikin wannan al'umma wa ashabuha kuma aka samu waɗanda suke ruko da wannan bida'a. wa ahlul haqqi min ahlus sunnati wal jama'a lahum bil mirsad sai ahalu sunna suka tsaya ma 'yan bida'a a madakata suka rike musu makogoro suka shaƙare su ya ƙama'unahum bi biLlahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullum suna jibgansu kullum suna dankofe su kullum suna taɗiye su da tabaibayin alkur'ani da sunna ta yadda ba za su kai labari ba wa zai zaifahum suna ƙoƙarin fallasa karkatansu wa yahadhiruna na nasa hom kuma suna tsoratar da mutane bin tafarkinsu faraddu alal khawarij war rafida haka suka tsayo tsayuwa irin ta daka wajen maida mu khawarijawa da 'yan shi'a martani wal mu'tazilati wal kadariya kuma suka rika maida ma zilawa da 'yan kadariya martani wal murji'atu wal haka murji'awa da kuma jahamawa su ma ba a bar su ba wasufiyatu wal ash'ariya haka sufaye da 'yan ashariya dukkaninsu an ragargaje su da hujjoji wa jami'al firak al bid'iyya da dukkanin ƙungiyoyi da karkasuwa da rarrabuwa na bid'a wani halin kufuriya da kuma ƙungiyoyi na kafirci ila yaumin nasi haza haka waɗannan al'umma suke har zuwa yinin nan nasu ba canji kun gano wannan da kyau ku? to ita wannan ta'ifa su ne waɗanda muke sa ran Allah maɗaukin sarki ya saka mu daga cikinsu wanda ba za mu sassauta ba kuma ba za mu je mu haɗa kai da haɗin baki ba da waɗannan bidowi da suka lalata addinin da manzan Allah ya zo da shi suka zo da waɗannan bidowi na khawarijanci na kashe musulmi da kafirtar da shi da zunubi da lalata addini da fassara shi da sarrai ba za mu ɗauki addini na 'yan shi'a waɗanda suke zagin mata da 'ya'yan annabi da aminan shi ba haka mu'tazila masu murɗe ma'anonin siffofi na Allah da fassara nassoshi da kwakwalwansu ba da kadariya waɗanda suke da matsalan kaddara da wasu nassoshi na littafin Allah da murji'a waɗanda suke halattar da aikata saɓo a fakaice da cewa imani zanibi bai na ƙasashe sai jahamiya tawagan musa sunaye da siffofi da lalata dukkanin abin da yake na addini tun daga farkon shi sai sufiya yan bumburutun addini kaga mutum kamar addini yake amma ba addinin yake yi ba sai al'ashe ash'ariya irin su matiridiya irin su wane ne wane ne kula dukka tarkata su waɗannan su ne 'yan tsakin waɗancan 'yan bidu'o'in kun fahimci wannan da kyau ku da 'yan ƙungiyoyi da ake kakkafa su yanzu waɗanda suke ɗibo waɗancan manufofi na ɓatattuncan da suka gabata ana ƙoƙarin mai da su a bisa salo na zamani salo na yayi wajibi ne ga al'umma su an kare su fahimci inda aka samu gaba ba inda za ka fahimci wannan sai irin waɗannan littattafai na 'yan mazan jiya irin su wannan littafi kitabu shari'a na abubakar al'ajurri da dai sauransu mala ya ce wa maka tabahu ulama usunna mala ya ce dangane da irin rubuce-rubucen da malaman sunna suka rubuta fi hazal bab akan wannan matsala ma'alumin mashhurun abu ne sananne kuma abu ne shahararre minha daga ciki akwai kitabun raddi alal jahaliya wa zanadika na al'imam Ahmadu bin hambal da kuma littafin usulus sunna har ila yau na shi al'imam imamu ahalus sunna wal jama'a ahmadu bin hanbal wasunna da kitabus sunna na ɗan shi imamu ahalus sunna abdullahi mala ya ce wa khalqu af'alul ibad na al'imamul bukhari sai littafin usuluddin na abu hatim da kuma abu zur'atar razi sai a sunna na abubakar ibn abi asim annabil sai a raddu alal jihamiyyati wa naqadu ala bishir muraisi na al'imam darimi sai a tauhid na ibn huzaima da kitabu sunna na abubakar al-khallal sai sharhu sunna na al'imam al-barbahari sai a shari'a na abubakar al'ajurri sai al kubra wa sugura na ibn batta al'akbari sai sharhu usulul itikadi da sunna wal jama'a na hibatul dinin lalaka'i sai a salaf ashabul hadis na al'imamu sabo ne wa gairu ha kasir malice littafin suna da yawa waɗanda aka rubuta su akan wannan mai da martani ga waɗannan ɓatattu da rugurguza su da tabbatar da addinin Allah wani hazil mu'allafat haka kabira inda ahli sunnatu wal jama'a kunga kun ga waɗannan littattafai da waɗanda ba a ambata su ba to suna da darajojin gaske a wajen ahli sunna wal jama'a iz nukilat ilaina al-itiqad as-sahiha muwaffaƙan muharraran saboda waɗannan littattafai an ciro mana su an ruwaito mana su an taho mana da su ɗabge an tara aƙidoji ingantattu amintattu tatattu duk abin da aka zo da shi na aƙida ingantacce ne muwassakan kuma an amince da duk abin da yake ciki muharraran kuma an bi an tace shi walidha ihtafa ahlus sunna bi hadhihi al-kutub da wannan ne ahadu sunna suka kadaito da waɗannan littattafai riwayatan su kaɗai suke ruwaya wa dirasatan kuma su kaɗai suke karantarwa kun gane wannan waɗannan su ne littattafan karatunsu kuma su ne littattafan da suke karantar da al'umma don a san Allah kuma a mai ɗa'a wata haƙiƙan wata alikan kuma in za su ɗauki littafi su yi mai ta haƙiƙi ko su yi mai ta ko su yi mai sharhi waktisaran ko su taƙaita shi a matsayin muktasar ba su yi komi illa anna hadhil kutub fi hal muktasar wannan littattafai su ne akwai taƙaitattu ciki za su ɗauka wa fi hal mutawassit akwai yan taƙaitattu wa fi hal mutawwal akwai masu tsawo za a ɗauka a taƙiƙi a ta'aliki a sharhi a iktisari a wani lokaci ma ha'a nazzama shi a bisa tsari na waƙe. wa min hadhihi al daga cikin waɗannan littattafai waɗanda suke da tsawo da faɗi kitabu shari'a akwai wannan littafi na shari'a lil imam abubakar muhammad bin Hussein alajuri wanda ya rasu hijira na shekara 360 rahimahullah fa innahu dominahu wahidan wa sittina wa mi'atai baban min abuwa bil itikad malai fa innahu da shi wannan littafi dominahu al-imam ya tsankame a cikin shi wahidan wa sittina wa mi'atain babi 261 babun min mai itiqad na babubbukan tsagaryen aƙida na ƙwarai wacce ta saba ma aƙidin tarkatattun mutane waɗanda suka saba ma aƙidan annabi da sahabbai mun gane wannan da kyau ko malai ce fi thalathatin wa ishirina juz'an ya kasa littafin juz'i ishirin da uku tazidu marwiyatihi ala alfai hadisin wa athar ruwayoyi kuma dubu biyu ne na hadisai da asarai ya tattara a cikin wannan littafi wa qad khatamahu rahimahullahu bi kaule al abubakar Al'ajurri ya ƙara wannan littafi da cewa kad rassamtu fi hadha kitab, wa huwa sharia min awwalihi li akhirih ma jami'a man shamilahu al-islamu muhtajun ila ilmihi li fasadi mazahibi kathirin minan nas malice hakika rasamtu fi hadal kitab na rubuta na tsara cikin wannan littafi wa huwa kitabu shari'a shine littafin ash-shari'a min awwalihi li akhirihi tun daga farkon littafin har zuwa ƙarshen shi ma a'lamu anna jami'a man shamilahu al-islam ina cike da sanin cewa duk mutumin da sunan musulunci yake hawa kan shi to muhtajun ila ilmihi yana da matukan buƙatuwa ne ya samu ilmin sanin wannan littafi ya san abin da littafin ya kunsa ya ce fasadi mazahibi kafirin minan nas saboda ɓacin da mazhabobi da tintintinin da aka ɗora al'umma a kai aka samu abin gurɓatacce aka ɗora su a kai kuma suke kan bi ya riga ya gurɓata ya lalace jaba ka karantar da su don gutsa kun fahimci abin da malaye ya faɗa kenan littafin tun daga farko har karshe a matsayinka in dai musulunci ya shafe ka to kana da bukatan shi duka mun gano wannan da kyau ku babu abin da baka bukata cikakke na wannan littafi komi kana bukata min awwalihi ila akhirihi ko yace in dai sunan musulunci ya shafe ka to kana da wannan bukata mala ce wali ma kada zahara kasirun min al ahwa'i ad musamman ma sakamakon bayyanan da yawa daga cikin soye-soyen zuciya mai batar da al'umma kaga mutum ya ce addini yake yi amma a lokaci da ya ɗauko wani son zuciya wanda son zuciyan ba abin da yake illa da al'umma wal bida'i almutawatira da bidoyi wanda suke gasu nan ɗibge ko'ina ma a'lama anna ahlal haqqi taqwa bihi nufusuhum wanda ya ce wallahi al'azim mutanen kirki banda yaƙinin za su iya ɗauke wannan musiba ga kawunan su da aka al'umma al'ummarsu wa maƙama'atun li ahalil bida wa dalalati ala hasabi ma allamanillah kuma ya ce zan ɗauki guduma na rushe waɗannan bidoyi da 'yan bid'ar na rugurguje bata gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya san da ni na ilimi sai ce falhamdulillahi ala dalik na gode ma Allah da ya tabbatar da ni a haka kuma ya bani iko da dama na yin wannan aiki wurjanjin jama kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shine abin da alimam abubakar al'ajuri ya cika littafin shi da shi kenan ya zama wajibi mu sani wannan littafi ka ɗauke shi akan abin da za ka ware ma lokacinka tun daga ba da za a fara har zuwa yawon ɗin shi ba a ɗaya bai su buce maka domin wannan littafi sama da shekarar dubu da ɗari da wani abu da ya gabata malamin yana gaya maka inda sunan musulunci ya shafe ka to kana da bukatan ka san shi tun daga farko har ƙarshe ɗaya kenan na biyu kuma ya ce bidowo'i da son zuciya na ɓata sun riga sun kai ko'ina sun yaru kun gane wannan da kyau ku to fai a dafa kenan sama da shekarar 1100 da wani yake cewa mutanen wancan lokacin kowa ina ga mu yanzu amma ya lalasaf za ka rasa yadda za ka gaya ma al'umma magana ne su ji mun fahimta ta yada ka nuna masu abin da ya kamata su gane na cewa wannan abin yana da mahimmanci gare su babban abin ta kai ci ga al'umma a yau inda zaman raba kuɗi za a yi za a gansa a dori kuma sahun gaba haka ko kuma zama za a yi za a zagi wasu ko a ci mutuncin wasu ko a yi rashin kunya a yi tsiwa amma madaran aƙida a baka aikin da za ka taya annabi domin a lahira allah ya da kai za ga da yawa ba wannan ke kansu ba kuna fahimtar wannan domin in har allah ya maka baiwa kasan wannan littafin sanayya kyakkyawa to kana da bakin magana har ka mutu ana fahimtar wannan kana da abin cewa tun daga barkon duniya har ƙarshenta sau da waɗannan ƙungiyoyi na ɓata suna nan ai yanzu an waye gari malaman kasan nan da yawansu ba sa iya magana kan wasu kungiyoyi me yasa ba su san su bane wasu aƙidu sun taso su da kansu ne ma suke ƙara ma aqidin taki don me don ba su san su ba ɗaliban ilimi kuma sun yi shiru wasu ma shiga suke ana rakawa da su daga dalibin ilimi wanda kake sa maran wannan zai amfanar da al'umma in ya natsu yau ka tsince shi a can gobe ka tsince shi a can yana ta zabzab an fahimci wannan da kyau ku abin mamaki saboda duk waɗannan abubuwan ne ba a ba su kulawa da lokaci da daman da ya kamata ba al'umma so suke a karantar da su abin da an jima kawai za su miƙe za su fara wa'azozin haɗa rigima a masallatai to ba haka muke ba wannan abin da malam ya faɗa yau sama da shekara dubu da ɗari ɗaya da 'yan motsi shi za mu zauna zami kun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya samu dace mahala ya ce walamma kana hadal hadal musannif alkabir bi hazihil manzila yayin da wannan marubuci babban marubuci mai daraja yake da irin wannan matsayi da daraja allati To mu mu'allifihi wanda ya ambaci abin da ya rubuta da shi kai malamin nan ya kai ya komo shi marubucin littafin ga shi ga irin shi ga kuma abin da ya rubuta din walamma kanat hala ahala zamanihi allati wusifa mala yace kuma ku lura da halin mutanen zamanin shi da ya siffanta su su waɗannan mutane ahsanu bi kasirin min hali ahali zamanina sun fi da yawan gaske ba ma za ka hada ba na irin yanayin yadda mutanen zamaninmu suke wa afdal kai sun mafi mutanen zamaninmu dama-dama akan aƙidar akan koma menene amma mala ya ce bala'in kad an bihil balwa ta gama ko'ina da ya zama wajibi a rubuta irin wannan littafin kuma in kai musulmi ne to kana da bukatun sanin wannan littafin dole an fahimci wannan to malai ce to ya ga mutanen zamaninmu kuma kantil haja lin nashri hadal kitab a massa wa aukat sai ya zama bukatu da al'umma suke da shi a addininsu don su kubata su mutu salin alin ana da matukan bukata har ma ya fi na zamanin ajuri mahimmanci da bukata da wannan ne za ku gane alherin da shekun al'albani ya zo ma al'umma da shi bala albani mutumin kirki Allah maɗaukin sarki ka an shi kirkin shi ka ba shi aljanna wannan alherin ka ɗaura a cikin mizan hasanat ɗin shi baka taɓa jin inda aka sa kitabar shari'a ba umma za a sa sai dai yanzu a sa duk abin da malam ya ɗauko ya sa yana karantarwa za ga lokacin ne malamai suke an karewa da shi jama'ar annabu kuna fahimtar wannan Allah maɗaukin sarki ya ji kan malam kama kawalar imamu imam ahmad rahimahullah kama yin da imam imam ahlus sunna wal jama'a ahmad hambali ya yace lil hasan bin thauban yace ma al-hasan ɗan sauban ma a'lamun nasa fi zamanin ahwaju minhum ila talabil hadis yace gaskiya ni ban san zamanin da mutane suke da matakan bukatuwa na tsayuwa irin ta daka na neman ilimin hadisi ba min hazar zaman sama da wannan zamani imam ahmad fa a zamanin imam ahalus sunna yake faɗin wannan magana sama da shekarar dubu da ɗari uku da wani abu qultu sai ce walima me yasa qala ce zahar bid'un imamu ahlus sunna ce bid'o'i sun bayyana faman lam yakun indahu hadisun duk wanda ya zama bai da hadisi bai da ilimin hadisi to waqa fiha sai ya fada cikin bid'ar yanzu waɗannan ba su ne waɗannan 'yan loga duk ga sun saka mutane cikin fitina ba in ka karanta wannan sai a ce a kana son ka hana wani da wani rawan gaban hantsi ne imam ahalus suna sama da shekara dubu ya ce duk wanda bai goge a cikin harkan hadisi ba sai ya fada cikin bida'a wannan ya sa kuke ganin sanda mala yake raye zai zo ya banke nan ya make nan ya bige nan ya buge can me yasa da malaman sun yi kurakurai na rashin sanin ilimin hadisi da rashin sanin hadisan wannan ya sa bidoyi suke bin suke saɗaɗowa suke la'anta su ba su sani ba su kuma sauran mutane ba sa kallon girman sunna ba sa kallon darajan addini girman malaman da darajar su kawai suke gani ya za a ce malam wani ya ba za a ce shi ba kun gano wannan sai dai kai a matsayinka na ɗalibi yanzu a matsayin shi na babban malami shi da ya kai akwai maganganun da zai tunkare su ya faɗa wanda kai baka isa ka faɗi ba sai dai ka faɗi maganan amma kuma ka sayin da za ka faɗe ta har zuwa sanda Allah zai kai ka wannan martabar an fahimci wannan da ke. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan asari na al Ahmad malici rawahu qiwamu sunna al-asbahal babban malami qiwamu sunna al Asfahani, fitar da shi fittar gibi wa tarhib a lamba na 490 wa zakarahu ibn muflih fil adabi shari'a ibn muflih ya ambaci cikin adabi shari'a juz'i na biyu shafi na talatin da 37 malam ya yace wantilakan min hadhal mabda as-sami wa hirsan ala tabligh al-ilm wan nasiha lil umma wa ma'rifat wa ma'rifatin bi admil amana allati hamalallahu allati hamalallahu tabaraka wa ahlal ilm wa min hadha al mabda as-sami dan ci gaba da wannan abin da aka faro shi mai daraja wa hirsan da kuma ƙoƙarin kwaɗaituwa ala tabligil ilimi dan isar da ilimi wa nasihatan lil umma da kuma gabatar da nasiha ga al'umma wa ma'rifa bi azmil amana da kuma sanin girman amana allati hammalallahu tabaraka wa ta'ala wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗaura ma ilimi ra'a shekunan allama babban malaminmu yake gani al-muhaddis babban malamin hadisi rabi' buna hadi al-madakali kun gani don ci gaba da aikinsa abubakar ajiyarri da kwaɗayi na isar da ilimin addini da nasiha ga wannan al'umma da sanin girman amanan da Allah ya ɗaura ma malamai na isar da wannan ilimi zuwa ga al'umma baki ɗaya malam madakali ya ga hafizahullah Allah ya ƙara tsare shi wa matta abihi Allah kuma ya ji da al'umma daɗin ilimin shi da shi wa fasaha fi ajilihi fi salihat sannan Allah maɗaukakin sarki ya yalwata sama da shi sakamakon shi mutanen kirki da ayyukan kirki su yaɗu an yi tanawala hadal kitabil mubarak ya tunkari wannan littafi na kitabu shari'a bisharhi ya bi shi ya mai sharhi dikin-dikin wata biye ya bayyana wasu al'amara waɗanda suka shiga duhu liyashala ala talibi al'ilm saboda ɗalibin ilimi al'amarin ya mai sauƙin ɗauka da fahimta warrashat wanda yake son ya shiryu ya samu shirya gwaggwaba ta hanyar fayyace mashi abin da malam ajuri ya zanka ma cikin littafin alwakofu alama anihi almukawana almaknuna mala ya ce a fito mai da ma'anonin wannan littafi al-makanuna ka sa abin da yake makanun shine abin da aka tara shi waje ɗaya na cikin kwanso mun gane baka san me ke ciki ba amma da za a haƙo a nuna maka sai ga shi abu ne mai daraja to wannan littafi yana da daraja yana cikin wani kwanso an ɓoye shi to sai rabe yake ganin ba abin da ya dace illa a fajjare wannan alheri domin mutane su fa'idanta da shi ko fawa'idihil ghazira da kuma fa'idar littafin kitabin shari'a fa'ida wanda yake gaggwaɓi ne wa maramihi alba'ida da kuma abin da littafin yake nufi amma yayi nesa da mutane to shi kuma yake son ya kai mutane ya matsu masu da wannan abin da suna da buƙatuwa amma ba su gare shi ba don su amfana da shi wa inni ahasibu min tawfiqillahi azza wa jal li shaykhina hafizahullah malai ce wallahi ni ina tsammanin gamdakatar ne na Allah kawai yi ma malaminmu arrabe an yassara laho shara hadal kitab Allah ya sauwaƙe mashi saboda gamdakatar ɗin shi ya sharhin wannan littafi alladhi lam yatarquhu tariqun wanda babu wani malami wanda ya leko littafin yaga kai ya kamata ya mai sharhi ولم ya humma فنائه حائم ha'imun babu wani mai ƙoƙari da ƙwazo wanda ya sa ƙwazon shi akan wannan aiki fi ma na alamu shi wanda muka sani sama da shekara dubu da wasu matsa matsayi ba malamin da ya ɗauki wannan littafin kitabar shari'a ya ma sharhi siyar rabe kun gano wannan da kyau ku rabi'un al-madakhali shi Allah maɗaukin sarki ma wannan baiwa Allah madaukin sarki ka ƙara mana wannan baiwa kuma cikin abin da ni na sani a malaman ƙasan nan kaf ba malamin da ya sa wannan littafi na kitabu shari'a yake karantar da shi dikin dikin irin na albani alaihi rahmatullah wa aslu hada sharh mala ce asalin wannan sharhi na rabi'u durusun fi kitabu shari'a darasi ne ya sa. na wannan littafi na a sharia kana shaykh hafizahullah yulqiha ala tullab wanda yake karantar da ɗalibai fi baitihi a gidan shi Allahu akbar mala albani littafin na a gidan shi ya fara karantarwa shi ma ɗaliban ya tara yake karantarwa kun gano wannan da kyau ku mu ma ɗaliban muka tara na albanin muke karantarwa amir fi baitihi al'amir mala yace ce wa kanat tunqalu hadhihi durus ana ɗaukan wannan darasi naqalan mubasharan live ake sanya shi fil idha'atil mubaraka a gidan rediyo mai albarka idha'atu miratul anbiya gidan rediyo mai suna gadan annabawa ilata fatratan tadrisul kitab tsawon lokacin da aka ɗauka yana karantar da littafin mujalladi hudu ana sa shi a rediyo live kuma ake karatu liyastamiya ilaiha muhibbi sunna mala yace ana haka ne saboda masu son sunna su saurara wa talibin ilm da kuma ɗaliban ilimi fi masharikil ardi wa magharibiha wanda suke gabashi da yammacin duniya fajazallahu alka'imina alaiha khairar jaza' waɗanda suka tsaye da wannan aiki na alkhairi Allah kai masu kyakkyawan sakamako wani khassu bi dhikr ah mala yace muna keɓa ɗan uwa da ambato al-mufaddal aba ziyad khalid bakish abu ziyad khalid bakis sahibul iza'a wanda shike da gidan rediyo ja'alallahu ma yubziluhu fi mawazin hasanatihi wannan aikin da ya na yadawa Allah ka dabga a cikin ma'aunin auna ayyukan ladan shi kun ga aikin da yi al abubakar al ya rubuta rabi'u ya sharhi shi kuma abu ziyad ya yada shekul albani ya karantar kun gano wannan da kyau ko haka yake yi ya kuma sai ka sai kasusuwa sai ka yada Allah maɗaukin sarki ya taimake mu sun الشيخ حفظه الله نسخا من الاشرطه daga baya sai rabe yake ganin ya dace a zo a kwafi wannan littafi daga kasusuwan da aka ɗauka wajen jam'uha kuma a tara su waje guda wata hariruha abu a tantance a tace Fa jumi'a da hadhihi durus sai aka tara waɗannan darussa wa da sheikh hafizahullah an nazara fiha sai mala ya ƙara dubawa da kyau inda yake da bukatun gyara ya gyara abinda za a cire aka cire abinda za a ƙara aka ƙara fa kharraja al ahadith wal athar ya biya takhrijin hadisai da asarai na cikin littafin dikin dikin mala ya ce wa nazaran li kasrata ashghal sheikh lura da irin hidindimin malam wani shigalihi da yadda abubuwa suke shigaltar da shi tare ga kristan min a hadisul kitab ya bar wani bangare na hadisan wannan littafi wal athar da atharai lam yukharrijuhu su bai masa ba mala ya ce wa aw ada ila dar darul miras annabawi itmamul muhimma mala ya ce sai aka waye gari darul mirasun nabawi suka cika wannan aiki na malam wa qadam mayyazna takhrijat sheikh ala takhrijat dar bi alamatin ne. Ya ce duk wani takhriji da daru mirasul anbiya wancan iza'atu mirasul anbiya wannan kuma dar mirasun nabawi su kuma sai suka bi duk inda suka yi takhrijin da malam bai yi ba sai malam ya sa a cikin baka mai doro din da kaga takhriji to nasu ne ba na malam bane saboda lokaci mai yawa kaga wani aikin ku ya dauko bai karasa ba su sai suka karasa su ku aikin yan bid'a malami zai dauko aiki in suka zai ce a rushe mun gano wannan a faro daga ina daga farko me yasa tun barko baka fara naka ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace yuwaddihu dakhiluha rakamul da zai kama shaykh bi takhrijihi sannan za a fito ƙarara a ciki sai a sa lamba na hadisin da malin yake sharhin shi yake takhrijin shi falyata nabbah li zalika dalibai ku faɗi ku da wannan in mun zo za ku gani duk inda yake takhrijin su ne za a sa shi a cikin kausi mai doro mun gano wannan da kyau ku ba mai baka ba an fahimta idan aka sa sai gane cewa wannan na darun mirasin nabawi ne ba na rabe ibn abdul ibn hadi al-madakhal ba ina fatan kun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa allaka alal abwab kuma duk wani babi da aka kawo sai da malar rabi'u ya mai ta'aliki kafin a shiga cikin hadisan wa min hafa za'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga babin da ke bayanin falalan annabi da abubuwan da suka keɓanci annabi shi kadai ilal babil hamis ba'adal mi'a har zuwa babi na ɗari da biyar babu zikir wafatin fatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ya ambaci rasuwan annabi sai da malaye mababukan ta'aliki da sharhi duka wa baqiyat abwabul fada'il sai ya bar babu babukan da ke bayanin wasu falaloli ha sheikh malam bi mu ce komi a kansu ba wa faqahu Allah madaukin sarki ya datar da shi wuduhiha ya bar su saboda abun sarari yake wa wujudi mu'allafatin mufrada saboda akwai wasu rubuce-rubuce da aka yi na musamman akan matsalolin fi hazal bab ba a san maimaici wane ya kaza ka zo ka sa wannan kayi ne kayi maimaici ka bata musulunci da musulmi lokaci cin da waɗannan babubukan da ba a da ta cewa da komi a kansu sai malam yi maza sai ta cewa a kansu waɗanda kuma malamai sun yi maganganu a kansu sai malam ya bari ka ɗauko na malaman ka cika a nan kun ji yake Allah maraukin sarki ya sa mu dace to sai mala yake cewa minha ma allafa shaykh hafizahullah daga cikin akwai littafan da malam ya rubuta ma shi da kanshi akan matsalan minha ma allafahu ghayruhu min ahli suna, daga cikin akwai rubuce-rubucen da wasu malaman daga cikin ahli sunna suka yi wa hi kifaya wa mugniya insha Allah mala yace sun isa kuma sun wadatar in allah yadda ba su ya zo yana maimaita ma al'umma abinda zai bata masu lokaci ba kun gano wannan da kyau duk waɗannan bayanan an shimfida da sharan fage ne da ka fahimci mai littafin kitabu shari'a ya kunsa haka sannan wannan sharhi da za mu rika kai hannu muna farauto ilmomi masu amfani a ciki shi ko mai kunsa yanda in an zo ana karatun za ka zama ala basira kana faɗake akan abubuwan da ake gaya maka yanzu kenan kai tsaye wannan littafi zai mai da martani zai tonin silili zai bankaɗe-bankaɗe da tone-tone kan miyagun aƙidu da shibohi da son zuciya na da da kuma yanzu saboda malamin ya rubuta littafin sama da shekara 1100 da 'yan motsi da suka gabata rabi'u yana raye har yanzu ya wannan sharhin kenan in malam ya tono mana miyagun aƙidu na da to rabi'u zai tona na yanzu kun gano wannan da kyau ku yasa wannan littafi yana da azimul fa'ida sai da ya asaf wannan sharhi kuma ya tsada mun gano wannan da kyau wannan kamata ya ce a samu wasu mutanen kirki su taimaka ma ɗaliban ilimi wajen a ce a raba masu littafin kyauta a da mutum musamman a tura shi ya je kasan waje su littafin saboda littafin bugun halici littafi ne mai daraja mai tsada bugu mai daraja mai tsada aka yi mashi to da za a samu wannan to da shi kenan sai a samu jama'an da to siyan wannan littafin ko dubu hamsin hamsin yake akwai wanda zai siya ma mutum ɗari hamsin ma kun gano bai san yayi ba domin wannan makaman rushe bid'a ne yana daga cikin aikin da ya kamata a ce ma'aikatan tsaro ta yi kudin da aka ware na siyan makamai sai a sai makaman kuma a sai makaman azzari'a a ci gaba da hana masu shiga boko haram shiga wancan kuma waɗanda suka shiga a ce to ko kuma ku yi maganinsu da wancan kun bayyance wannan dole sai an yi wannan in ba haka ba ana bige waɗannan ne ana samun sababbin mambobi za ku zo ku ci dole sai an faɗi yadda za a dakatar da abin duka ya za a dakatar da shiga shi'a ya za a dakatar da al'umma daga shiga ma'utazilanci ya za a yi kaza su rage samun membobi amma za ka dimi kudin al'umma ka yi siyasa da shi allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mara ya ce wa min mumayyizati hadha shar al-mubarak annahu yana daga cikin abubuwan da wannan sharhi mai albarka yake ɓanta da shi in ka auna shi da sauran sharhohi na wasu littattafan karka manta mala ya ce shi fa bai san wani malamin da ya ma wannan littafin sharhi ba an gane to wannan littafin na sharhin nan da aka yi na azzari'a to yana da wasu keɓantattun darajojin da ya cancanta a haɗa shi da kitabun shari'a a riƙa karantarwa duk da yana da yawa babu ranar da za mu sauka mu muhimman mu shine mafa'idantu ba yaushe za a sauka ba in an sauka ina za ka Mu gano wannan ina za ka ke sauri shi sa duk wanda ya shigo wannan ajin to ya tabbatar da kuma zuwan sojan badabkari ana cikin karatun in ga kai ka karantar je ka fara karantarwa amma ka rika zuwa amma waye shi za a sauka kai ka fara ba a wannan ranar ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai ran da aka gama kawai haka duk karat dukan mu suke sai ran da aka gama sa kike ganin ana tafa za a karanta wata yar shatsara kaɗan amma sai a kwaso shari'a ta yi shi sa sai ga ɗan kwana ɗaya kwana biyu mutum ya samu shi ma har yana haska mu wasu amma amma karatu ka sauka an ce ina kake ka ce kai ba za ka karɓi shahada ba don ka san baka iya ba to me amfanin karatun da aka yi kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum